Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau Laraba ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba kasar Ghana kuɗi sama da dala miliyan hudu daga asusun babban bankin duniya. Saboda ƙoƙarin da ta yi wajen rage fitar da gurɓatacce iskar carbon a ƙasar. Masharhanta sun yi kira ga ƙasashen nahiyar Afirka da su ɗauki irin matakin don yaƙi da ɗumamar yanayi. sauran kasashen afirka eh, musamman wayanda muke kusa da su kamar burkina faso kamar najeriya dukkan su za su iya su dauki irin mataki haka da gwamnatin ghana ta dauka saboda dumamar yanayi tana da alaka da kasashe wanda ke kusa da juna To za ku ji ƙarin bayani nan gaba kamar kowace ranar laraba a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridu daga ƙasar kamaru amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa alheri grace abdu jami'ai sun bayyana jiya talata cewa kasar brazil na shirin kafa wani kwamitin musamman da ya kunshi jami'an soji 'yan sanda da kuma cibiyoyin gwamnati da nufin korar masu haƙar zinari da suka mamaye yanumami ana ɗorawa sama da masu haƙar ma'adanai dubu ishirin alhakin ɓarkewar cututtuka da tashin hankali da kuma yunwa da ake fama da su a ƙauyen na yanumami. Ya, wanda yake nesa da wata maraya kan iyakar brazil da venezuela ministan tsaro jose mosio ya ce ana bukatar jami'an soji su fitar da masu haƙar ma'adinai waɗanda suke da makamai sosai da kuma jirage masu saukar angulu mosio ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta ban cewa nan ba da daɗewa ba za mu shiga kafar wando ɗaya da su muna bukatar kawar da rashin imani yanzu da aka baza jami'an soji da dama a ƙauyen mayakan ruwa za su yi sintiri a rafuka su kwace jiragen kwale-kwale yayin da mayakan sama kuma za su yi gadin sararin sama su hana jiragen da ba a yarda da su ba sauka ƙasar iran tana matsayi na 147 daga cikin ƙasashe 180 a jerin ƙasashen duniya da aka fi cin hanci da rashawa bisa ga rahoton da wata ƙungiyar sa ido ta fitar jiya talata rahoton kungiyar sa ido ta transparency international na nuni da cewa iran an ba ta maki 25 na matsayin cin hanci da rashawa bisa ga sikelin gwajin matsayin cin hanci da rashawa a ƙasa sifili yana nufin ana ƙazaman cin hanci da rashawa ɗari kuma yana nufin ba a cin hanci da rashawa makin da ƙasa ta samu yana kwatanta irin cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar idan aka kwatanta da sauran ƙasashe rahoton ya bayyana cewa maki da aka ba ƙasar yana iya sakewa idan al'amura suka sake rahoton na cibiyar sa idon ya bayyana cewa ƙasashen da suka sami maki mai yawa ba su cika fuskantar barazanar tashin hankali kamar sauran ƙasashe ba. Papa Roma Francis ya isa Kinshasa babban birnin kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo a jiya talata a wata ziyara ta kwanaki shida da zai yi a kasar da kuma Sudan ta kudu. Papa Roman ya isa da sakon zaman lafiya kwanciya hankali da sasantawa a ƙasashen da suka yi fama da rikici na tsawon shekaru. Tun farko Papa Roma Francis ya yi niyyar ziyartar goma da ke arewacin Kivu. sai dai soke wannan shirin sabili da tashin hankali da aka yi tsakanin 'yan tawayen m23 da dakarun kasar na congo mai nazarin lamura da fashin baki kan harkokin siyasa tanyoma rukumbuzi ya ce fafaroman zai dawo zai jawo hankalin duniya kan rikicin da ake a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya ce sabili da matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin da ke shafar farin kaya yayin ziyarar tasa sakonsa zai ja hankali kan ta'asar da ake tafkawa a yankin da ke kara muni zai kuma yi kira da a kare rayukan farin kaya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babban bankin duniya ya ba kasar Ghana kimanin dala miliyan 4.8 saboda kokarin da kasar ta yi wajen rage fitar da gurbatacciyar iskar carbon tan 972 a wasu dazuzzukan kasar. Masu sharhi sun yi kira ga kasashen nahiyar Afirka musamman makwabtan Ghana da su ɗauki irin matakin domin kare mahallansu tare da ba da tasu gudunmuwar wajen rage zafin yanayi kafin shekarar 2050. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kumasi. wannan kuɗi da gwamnatin ghana ta samu daga babban bankin duniya ita ce kashi na farko cikin hudu na alkawuran da asusun bankin duniya ta yi karkashin yarjejeniyar rage fitar da gurbatacciyar iska wato emission reduction payment erpa a takaice da ta kulla da wasu kasashen nahiyar afirka yayin jawabinsa bayan gabatar da wannan kuɗin daraktar babban bankin duniya a ƙasashen ghana da liberia da sierra leone wato pierre laporte ya ce wannan kuɗin da muka baiwa ghana musanya ne na matakin da ta ɗauka na rage fitar da iskar mai guba kuma za ta iya samun miliyan hamsin na dalan amurka har in dai kasar ghana ta iya tarik yawan fitar da gurbatacciyar iska ma'aunin tan miliyan goma kafin shekarar hudu in ji shi shi kuwa ministan filaye da albarkatun kasa honorable samuel jinapo ya ce gwamnatin ghana tun lokacin da an ka bullo da wannan shiri ne ta tattauna da masu ruwa da tsaki musamman manoma da sarakunan gargajiya da wasu hukumomi karkashin gwamnati da kungiyoyin zaman kansu kuma ko shakka babu wannan yunkurin ya haifar da ɗame ido wannan kuɗin zai ƙara mana kwazo mu ci gaba da kare dazukan mu tare da rage yawan fitar da sinadarin carbon in ji shi na tuntubi masanin harkar yanayi kana babban jami'i a hukumar kula da harkar noma ta kasar ghana malam jafar dankwabiya inda na yi masa tambaya ko shan ya ji da wannan mataki da gwamnatin ghana ta ɗauka har ma ta cimma wannan nasara wannan abun da aka samu har aka iya world bank ta ba da wannan kudi wurare uku zamu ce an iya an samu wannan ci gaba. Gwamnati ta kawo wani sabon mataki abin da ake ce ma climate smart agric. Wannan bai ba a neman a yanka itacuna sa'annan a yi shukin wannan koko. Ya kai ma dai a shuka itacuna saboda a iya a kiyaye wayannan koko. Shekara kamar biyu da ya wuce an kawo wani project daga Ministry of Environment ana kiran shi Green Ghana. Green Ghana ta yi kokarin shuka itacuna sama da miliyon biyar Yau yawaye na itacuna wasunsu suna shekara daya ko shekara biyu itace in ya riga ya kai wannan masayi har ya iya ya saya to yana ka da ragewan wannan carbon dioxide a cikin sararin sama gwamnati ta kawo free crop development authority wannan sabon abu ne aka same ta saboda a iya a samu shuka itacuna ta rage carbon dioxide da ke cikin sararin sama a kasa ababai ababen ukun ga duka da aka aka yi abu ne da yau in an dube ta tana da alaka da wannan Samuwan da ake halwal bank ta iya ta ce an yi kokari. Malam Jafar na ganin bu kamata ya da wasu kasashen nahiyar Afirka su yi kokarin daukan matakai makamantan haka domin ganin sun rage yawan fitar da iska mai guba tare da bada nasu gudunmawa wajen rage yawan zafi a sararin samaniya kafin shekarar dubu biyu da hamsin. Sauran kasashen Afirka eh, musamman wayanda muke kusa da su kamar Burkina Faso, kamar Najeriya, kamar kamar Togo dukkan su za su iya su dauki irin mataki haka da gwamnatin Ghana ta dauki ya amfanar da sauran kasashen da ke nahiyar Afirka saboda dumamar yanayi tana da alaka da kasashe wanda ke da juna in an samu gurbataccen yanayi a ghana zai iya ya samu alaka da yanayin da ke kamar togo ko burkina faso hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida Hamza Adams. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Masu sharhi kan lamura a Amurka sun bayyana cewa ziyarar da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken zai kai Beijing ba ta nufin za a sami wani gagarumin canji a dangantaka tsakanin China da Amurka. blinken zai kasance babban jami'in diplomasiyyar amurka na farko da zai ziyarci beijing tun shekara ta 2018 a wannan watan blinken ya shaida wani taro a cibiyar nazarin harkokin siyasa ta jami'a chicago cewa samar da damar tattaunawa za ta rage tsamarin da ke tsakanin kasashen bisa ga cewarsa an samu dan ci gaba bayan ziyarar 'yan majalisar wakilai nancy pelosi a lokacin tana kakakin majalisa. Ƙasar China ta bayyana matukar damuwa kan rahotannin da ke nuni da cewa Amurka tana ƙoƙarin ƙara takaita sayarwa kamfanin fasaha wawe fasahar Amurka. Kamfanin da jami'an Amurka suka bayyana a matsayin mai cike da barazana ga harkokin tsaro sabili da zargin da ake yi ma kamfanin na taimakawa ayyukan Beijing na leƙen asiri. Kamar yadda mujallar Financial Times ta wallafa. ma'aikatar harkokin cinikayya ta amurka ta sanar da kamfanonin amurka cewa ba za ta ci gaba da ba da lasisin saidawa kamfanin fasaha ba ta haka ake toshe hanyar sayarwa kamfanin da ke da zama a sanjen mahimman abin da yake bukata an fara sa ido da takawa kamfanonin china birki ne a ƙarƙashin gwamnatin trump wadda ta sassa kamfanin hawaii a jerin kamfanonin da aka haramta sayarwa fasaha a shekara ta 2019 sai dai aka daga waɗansu kamfanonin afirka wato amurka kafa da suka hada da qualcomm da kuma intel da su daina samar da lasisin fasaha ko kuma su samar da lasisin fasaha da ba na 5G ba. tun da ya hau mulki a shekara ta 2001 shugaba joe biden ya ɗauki tsauraran matakai fiye da ma yadda na magabacinsa donald trump yanzu haka dai bisa ga dukkan alamu gwamnatin biden tana kan hanyar haramta sayar da kowace irin fasaha ga kamfanin a cewar sam hotel wanda ya nazarin kimiyya bayanan ƙididdigi a cibiyar sabuwar fasaha tsaro ta ƙasa da ke amurka. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan wakar. sama lalle shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah To har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon fm bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. thank you Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata. akalar shirin ta karkata kan yadda mata a arewacin najeriya suka farga da kafa ƙungiyoyin taimakawa al'umma sannan da kuma irin tasirin da waɗannan ƙungiyoyi suke da shi ga ci gaban al'umma kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ad da hajiya hultum umar take cewa kin ga ɗani kowa ne ba naka kaɗai ba ne shi yasa yake da kyau irin wa'annan abubuwan akwai su da za su taimaka ma matasa saboda yanzu ko a cikin gida ma za ki ga 'ya'yanmu suna lalace ba wai sai wanda ya fita ba su suna buƙatar waanda za su jagorance su kar su samu abubuwa su musu kyau a rayuwa kuma kin ga duk abin da kai ba yaro ko kama mutum tsakaninka da Allah ne to kamar a makon jiya ana tare da bakin namu hajiya ultum da malama fatima ali muhammad wacce aka fi sani da yasmin mai nasara shugabar kungiyar iyayen marayu da gajiyayyu kan harkar ilimi ai sauraro lafiya hajiya ultum kina ganin akwai wani mahimmanci game da kafa irin waɗannan ƙungiyoyi kafa ƙungiyoyi na da mahimmanci idan mutum ya je neman taimako a saman shi ɗaya ne ka a bashi mahimmanci kamar yadda za a ba waɗanda suka je a ƙungiyance saboda kin ga suna da dokoki suna da ka'idodi na ƙungiya su za ki ga cewa in aka je a ƙungiyance sai an fi ba su kulawa saboda wannan tsarin da suka ɗauka sannan kin ga al'umman gari sun fi ba wa ƙungiyoyi mahimmanci saboda an fi ba da kulawa yanzu matan aure suka farka kowa yana shiga kungiyoyi da zai taimake shi kuma kin ga haka ana tasiri sosai yana taimaka ma mutane al'umma sosai sosai kamar wayannan kungiyoyi suna taimakawa ta wajen tattalin arziki taimako wajen aikin hannu noma da sauransu to yana nan daban-daban daban-daban daban haka kuma gaskiya ana samun ci gaba sosai kin ga wasu kungiyan suna na karatu ne su taimaka ki ga matasa an ba su scholarship sun je sun yi karatu ko a nan kasa ba sai sun fita ba da inda dai za a samu dai. a samu ci gaba ki gani ana samu mutum ilimi alhamdulillah kin ga wa'annan kungiyoyi yanzu lokaci yayi za a amince da su kuma muna fatan a taimaka Malama Fatima, me yasa kika zaɓi fannin ilimi? Ɗaukar nauyi a ce an kai yaro an yi mai abubuwa sai kiga babu ma karfin yin sai kiga iyayen mu gwara su gwammaci ƴaƴansu suna gida suna zaune su je su ta faɗa da haka haka har yaro ya girma ya zama saurayin an faɗa harkan shaye-shaye an faɗa harkan sata duk wasu abubuwan da ba su da kyau mutum ya yi sa kanshi a ciki saboda wannan rashin ilimin. Ƙungiyar mu ba iya firamare da sakandare kaɗai ta tsaya take wannan ba sai muka samu wasu dama wannan abin da muka samu muna kai yara har gaba da secondary wato high institution muna kai su su rubuta jarabawar jam in suka yi nasara za mu kai su kuma ba wai iyaye muke tunanin su zo su biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta ba ƙungiya ce za ta yi sosin ta zo ta biya wa yaro kuɗin makaranta saboda maganan gaskiya wasu yaran da yawan an gama makaranta cikin secondary din amma iyaye su je ko su nemo ma admission ba su san ma ta ina za su fara samu wannan admission din ba wasu kuma idan sun san hanyar da su samu wannan admission din ba za su iya daukan nauyin dan yayi karatu ba wajen biyan kuɗin registration fee da dai sauran abin da ya shafi su maganan hand out da su waye waye iyaye ba su iya affording to in gaya miki ma yawanci gaskiya 80% na iyayenmu na gida ba ma su sanya za su je su samar wa 'ya'yansu mata admission ba saboda kawai ana ganin cewa Najeriya wai an mai da ita wa ka sani wa ka ne abin da mutane suke ɗauka while ba haka ba ne ba sai ka gwada tukunna za ka san cewa shin sai ka sani an san ka ne za a yi ma ko yaya ne sai muka magance wannan matsalar wasu za ki ga sun yi shekara biyu a gida shekara uku da gama makarantun sakandare amma suna nan a gida a zaune suna zama mutanen da ba na kirki ba a cikin al'umma sai muka fitar da hanya da za mu kai su makarantun gaba da sakandare daga kan maganan polytechnic irin su sa'adatu rimi haka muka fara sannan kuma yanzu muna da list din yaran da muka dauka da za biya musu jam su masu su je su rubuta in Allah ya ba nasara da izinin Allah muke fata da su samu admission kuma su tafi gare ki hajiya kultum ko za ki iya mana misalin irin fannoni da za a iya ba da gudunmawa a kai kin ga kaman kungiyoyi da suke taimaka ma mata da ba su da ilimi na boko saboda kin ga zamanin yanzu zamani ne na boko akwai mata a ƙauyuka da ba inda za su yi suna nan ne kawai su wa'annan kungiyoyi da za su je su fahimtar da su akan wasu abubuwa na tattalin arziki a koya musu aikin hannu da za su taimaki kansu misali ɗinki girki bekin. sai kuma a zo kan noma da sauransu ba wa'annan kaɗai ba suna nan da yawa misali kawai na bayar da wa'annan to kin ga irin wa'annan ƙungiyoyi suna da mahimmanci a al'umma wannan tambayar ke ce malama fatima kafin mu fara wannan tattaunawar kin yi min bayanin wani tsari da kuka kirkiro na ga abu ne da ya zo ya yi wahala musamman a yanzu da aka samu ƙarin kuɗaɗen makaranta ta ɓangaren asu sai muka fitar da wani tsari tsarin da muka fitar shi ne akwai kamar yara wanda suka gama makarantun sakandare su ma kafin su kai ga yin jam su tafi makarantun gaba da sakandare sai muna kai yara suna koyon sana'a kamar maza muna kai su gurin koyon gyaran mota kamar makani wannan zai taimaka musu ko da allah ya sa sun samu admission su je makaranta su dawo sun san suna da abin yi suna kuma da inda su je su dan samu 'yan canjin su wanda a gaba za su iya biya wa kansu kuɗin makaranta mutum kin ga ya zama na cewa ba shi da wani lokaci ka je makaranta ka dawo ga inda aka je ka nemi kuɗi kana da abin yi sannan mata ma kuma ta nan bangaren muna kai su kamar su koyi dinki tailoring domin su su tsaya su rike kansu yarinya in ta mai da hankali za ta iya ta fitar da design din kaya ta dinka ta siyar ga materials nan da ta siya sannan ba iya nan muka tsaya ba abin da danganci bangaren mata iyaye kuma a gida muna koyar da su sana'ar da za su rika amfani da shi ne a gida sannan kuma za su iya su juya su siyar makwabtansu su siya kuma su siye shi da sauki mun fitar da wannan layi ne domin su kuma su tallafa wa 'ya'yansu bangaren karatu in ɗanka ya dawo gida ya ce ba shi da takarda ba sai ka tsaya kana tunanin ta ina za ka samu kuɗi ba wannan shine dalilin da isa muke koyar da iyaye sana'a ba kawai koyar da su sana'a muke yin da tafi ba a'a ana koyar da su yanda ma za a yi siyar da sana'a saboda in kika duba iyayenmu da yawa wasu sun iya sana'o'in amma ko kin ɗauki jari kin ba mutum ya juya bai san yanda zai juya ba saboda bai san yanda zai siyar da shi ba sannan idan an koya ma yadda zaka siyar da ita ba haka kaɗai ake barin ka ba ƙungiya tana baka ko ba shi da yawa ka ja jari kuma ana monitoring ba wai za a rabu da kai bane ba misali ƙungiya ta baka 20,000 ka ja jari sai ta ɗauki lokaci da ta ɗauka ma za ta iya cewa riman an baka 20,000 ƙungiya tana monitoring sai after three ta dawo domin ta gaya kake tafiya da jarin ka sai ta ga wannan kuɗin ya zama dubu ishirin da biyu alhamdulillah an ci gaba ba a je a baka dubu ishirin ba bayan wata uku sai a zo a ga dubu goma sha bakwai babu ci gaba a wannan in muka koyar da sana'a muna koyar da yadda za ka siyar To Hajiya Kultumi kina ganin akwai wasu matsaloli a cikin al'umma da ya kamata masu kirkiro irin waɗannan kungiyoyi su mai da hankali a kansu? Kwarai daga matsaloli da za a iya kafa kungiyoyi akai a nan arewa tana da ɗan yawa. kin ga yadda abubuwa suke yanzu matan musamman masu aure akwai da yawa da suke da damuwa kulawa misali mazan su ba su da aikin yi ko kuma hanyar samun su yayi kankanta da yawa kuma kin ga mazan mu zamanin yanzu da yawa ba sa so su ga cewa sun taimaka ma matan su matan su suke fita su nema to irin wa'annan matan akwai kungiyoyi da suke zuwa su taimaka musu su koya musu sana'a da zai taimaka musu kula da kansu kin ga irin wa'annan kungiyoyi suna da kyau sai kuma a zo kan kungiyoyin yara ta wajen ilimi ta wajen a koyar da su ko a fahimtar da su akan rayuwa maganar fyaɗe kwaya kin ga wa'inan ƙungiyoyi in aka kafa su suna da kyau suna da mahimmanci ga al'umma sosai sosai saboda kin ga ana samun matsala matan mu matasa suna lalacewa da yawa wasu don talauci a gida ba kuɗin a su a makaranta ko ana ta aifan 'ya'ya kin ga ma wannan akwai ƙungiya da suke gaidin mata saboda irin wa'annan matsaloli za ki haifi 'ya'ya ba ku da kuɗin da za ku kula da su a sasa a makaranta a musu sutura a ba su ci da sha mai kyau me aka ce yaran su 'ya'ya ɗaiɗai ne masu tunanin da za ki gani a haka sun je sun taimaka ma kansu sun nema halal ɗinsu su rufa ma kansu asiri su rufa ma iyayensu. Mai sauraro baki ɗaya iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau. To sai dai idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. To yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ne Aisha Mu'azu da ke cewa mu wani lafiya. Za a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Kamaru. fara shanye na wannan makon ne da jaridar rami ta kasar jamhuriyar kamar ita kuma tsofaffi ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke fadawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwamnan zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da mai sade ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganika da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar cameroon tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar chadi suka aiko mazo na musamman domin domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin wundi kan yadda ya ba wa gwamnatin rigon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris dev itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar ikonomi kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su yi fadawa cikin wani hali na tsarin matsalolin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a kasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin kasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da rasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma jaridan ecohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta gudanar gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar na wannan makon ne dai da jaridar da Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jami'ai sun bayyana jiya talata cewa kasar brazil na shirin kafa wani kwamitin musamman da ya kunshi jami'an soji 'yan sanda da kuma cibiyoyin gwamnati da nufin korar masu haƙar zinari da suka mamaye yanumami ana ɗorawa sama da masu haƙar ma'adinai dubu ishirin alhakin ɓarkewar cututtuka da tashin hankali da kuma yunwa da ake fama da su a ƙauyen na yanumami wanda yake nesa da wata maraya kan iyakar brazil da venezuela ministan tsaro jose musiu ya ce ana bukatar jami'an soji su fitar da masu haƙar ma'adanan waɗanda suke da makamai masu yawa da kuma jirage masu saukar angulu mosiyo ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta ban cewa nan ba da daɗewa ba za mu shiga kafar wando ɗaya da su muna buƙatar kawar da rashin imani wani babban shugaban kungiyar ta'addanci da ke da alaka da alkaida yana wata tattaunawar sirri a yankin sahel da kungiyoyin da ke dauke da makamai a arewacin mali da su ma kamar shi suke fada da mayakan da kungiyar is ke marawa baya bisa ga waɗansu majiyu da ke da masaniya akan tattaunawar. To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da rana za ku ci abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da ma injiniyan Macau. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.